hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da 23 ga watan julai shekarar meladiya ta 2015 wannan shine majalisi na 59 daga cikin jeren giyar karatukan littafin hikbatun minar tarih wallafan dr usman ibn muhammad al-khamis allah ubangiji ya saka mashi alkhairi littafin hikbatun minar tarih littafi ne ɗaya tamkar da dubu dangane da bayani akan rigingimu na sabanin fahimta da ra'ayin siyasa waɗanda suka faru tun daga rasuwa annabi sallallahu alaihi wa wasallama har zuwa shekara ta 61 bayan hijira shekarar da aka kashe sayyidina Hussein ɗan aliyu dan Abi talibin Allah ya kara musu yadda wannan malami ya kai matuka wajen tace bayanai da rabi tsaba daga tsakuwa dangane da wannan rigingimu da kuma bayyana hakikanin abin da ya faru a cikin waɗannan shekaru Allah ya saka mashi alkhairi idan jama'a masu bin wannan karatu ba su manta ba kafin hutu da muka tafi sakamakon azumin watan ramadan wanda ya gita tsakanin waɗannan karatuttuka muna fata Allah ya karɓi mu a ciki Allah ya gafarta mana Allah kuma yana mana na baɗin baɗaɗa kafin mu tafi wannan hutu dama mun kwana ne a ainihin ƙarƙashin ƙarshen matsalar da malam ya kulla dangane da cewa al-mabhasul khamisu mawqifu ahli sunnati wal jama'a min yazida ibn muawiya matsayin ahli sunna dangane da ainihin wannan halifa mai suna yazid dan muawiya Allah shi gafarta mushi Allah ya baban shi muawiyar yarda a yanzu kai tsaye za mu shiga inda malam ya ce albabu thani adalatu sahabati radiyallahu anhu babi na biyu a cikin wannan littafi zai magana ne akan bayani game da cewa sahabbai mutanen kirki wato sahabbai wata al'umma ce wadda ta zama mahalli na bincike da tattaunawa da nazari na ilimi tun daga sanda Allah ya ainihin wato kaddara suka rayu tare da ma'aiki alaihi salatu wassalam har zuwa yanzu da muke raye masana marubuta 'yan makaranta malaman addini masu binciken tarihin duniya masana harkokin siyasa marubuta a kan harkoki da suka shafi sociology da makamantansu ba su gushe ba suna taɓa lokacin sahabbai da zamanin sahabbai da rayuwar sahabbai a matsayin mada ta bincikensu da kan suwaye sahabbai gida nawa aka kasa su tabaka nawa ne yawansu waɗannan irin mutane ne su yaya ake yi a gane wane sahabi ne ma tukuna magana akan shin da gaske ne su mutanen kirki ne ko na iri ne me falalarsu bayani akan me yasa wasu ke sukan sahabbai su waye masu sukan sahabbai me manufarsa akan sukan sahabbai irin shi'a irin khawarija irin mu'tazila nasiba da makamantansu sannan labarai da tafarkin da sahabbai suka rayu akai duk waɗannan mahallai ne na bincike malam musulunci tun bayo ba sun yi rubuce-rubuce dama a al al'imamu bin sa'adin ya da littafi a tabakatul kubra malam al'imamu hakim al'imamu bukhari ibn hajirin a cikin isaba al'imamu zahabi ibn abdulbari ainihin wato ibn al'asir ibn kathirin da makamantansu da waɗannan malamai suna da rubuce-rubuce waɗanda suka yi ainihin wato dangane da tarihin sahabbai da bayani akan suwaye sahabbai da tattauna matsayinsu da ainihin wato bayani akan adalinsu. babu shakka waɗannan littafai ɗaliban ilmi sa da buƙatar su san meye a cikinsu kuma su same su don yin ainihin reference da karanta waye wane in an ce sahabi menene tarihinsa wace irin rayuwa ya gudanar me ya gudmo da ya bayar wajen ɗaukaka musulunci da makamanta abubuwa irin waɗannan kamar da muka sha faɗa rashin sanin waɗannan bayanai bi tafsir yana taimakawa wajen ba ma iya infial ba ma iya jin damuwa ba ma iya reacting idan aka zagi sabai inda kowa aka zagi baban shi ko kai eh, ba ma baban shi ba ko wani dan siyasa da yake goyon baya sai ga ya da saboda ya san wannan mutumin da ake zagi amma za a zagi sabai a wuce a titi ana tsine musu albarka mutane kuma suna harkokinsu wa hum la yash'urun wala yakhafuna uqubaha wannan bala'i ne da Allah ya jarabce mu da shi a wannan ƙasa muna fata Allah ya mana magani shi a takeicen takaitawa malam yace al-fasl al-awwal ta'rifu as-sahabi lughatan was ilaha fasli na farko a cikin wannan babi zai mana bayani akan me ake nufi da sahabi Haka ce sahabi me ake nufi yace as-sahabiyyu lughatan nisbatun ila sahib Haka ce lafazin as-sahabi a harshen larabci to dangantaka ce ake yi zuwa ga kalmar sahibu walahu fil lughati ma'ani shi ko lafazin sahib a cikin harshen larabci yana da ma'anoni ta duru haulal mulazamati wal inqiyad waɗanda gaba suna kewayawa ne karkashin mulazama kasancewa tare da juna wal inqiyad da kuma ciratuwa zuwa ga ra'ayin juna ma'ana ko dai mu'ashara rayuwa tare ko murafaka tafiya ko zama wuri guda ko muƙarana gwama abun juna da juna ko mu'akhat yan uwantaka duka wannan suna zuwa da ma'anan sahabbantaka hakanan kuma suna zuwa da ma'anan kamantakekeniya da juna kamar da annabi ya ce ma mata a gidan shi inna kunna la'antunna sawahibu yusufa kuma ta ba ku gushe ba kuna nan kamar da yadda mata suke a zamanin annabi yusufa kuna nan kamar yadda haka ko kuma irin abin da bawon shi yake cewa mutuminka wato wanda kake da alaka da shi ko wanda kuke wani sagi da shi ko da ko sagin na gaba ne ko da ba na zumunci bane ana yace ce mishi ka ne kamar da manzo Allah ya ce ma Abu Hurairah ma fa'ala sahibukal bariha akan wannan hadisi na shedanin da ke zuwa yana satan kayan zakka koro da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su na Abu Hurairah ajiya Hurairah ya kama shi ya ba da hakuri ya sake shi da yazo ya ce mishi ina labarin mutumin naka shine ma'ana sahibuka ina fatan fahimtar nan don kaga wannan ma'anonin za ga suna kewaye ne karkashin zuwa kusa da juna da nace wa juna da wasu mutane guda biyu su shi ake nufi da sahib duk sanda aka sanka da wani ya zama mutumin ka ne da sunan shi sahibuka gashi na a cikin alkur'ani idh yaqulu li sahibihi la tahzan manzo Allah yana ce ma mutumin shi ko abokinsa sai na Abubakar ha a cikin sahabbai su da kansu za su ba da labarin Abubakar suka ce sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abokin manzan Allah saboda shi tare ake ganin su tare suke hulɗa tare suke hulɗa sai suke tashi tare suke kwana ina fata muna gane wannan jama'a to wannan duka ma'ani ne lugawiyya amma idan aka ce sahabi a islahin malaman musulunci to me ake nufi mallaqiya annabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama mu'minan bihi wa mata alal islam malam yace abinda ake ce ma sahabi shine mallaqiyan nabiyya wanda ya ido da ido da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mu'minan bihi alhalin yana matsayin mumini ma'ana banda wanda ya ido da manzan Allah yana kafi irin su Abuja sun ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma kuma kafirai ne banda kuma wanda ya imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma bai samu alfarmar ganinsa ba ire-iren mutanen da ake ce musu al sun musulunta amma suna wasu ƙauyuka ko wasu alƙaryu nesa da inda manzan Allah alaihi salatu wasallam ya rayu wata lura ta rayuwa ba ta ba su damar su zo ba har sai da manzan Allah alaihi salatu wasallam ya bar duniyar nan to waɗannan su ba wani na ba ta mun gane wannan haka kuma sai wanda ya gamu da shi ya kazata ido da ido ban da mafarki ko da mutum yanzu mafarkin ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana mumini to ba ba ne. domin liƙa na nufin yaqza lafazin al Ba baka gamuwa da mutum a cikin mafarki a kyashin suna liqa'u a asalin yaren larabci ko da an faɗa ta jawuzan da aka jama'a mu ji wannan cewa sai wanda ya ga annabi keke da keke irin ganin da muke wa juna din nan yanzu sannan ya zama kuma yana da imani sannan ya zama sabi karkashin haka wanda ya ayin ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a mafarki in ma ya tabbata ku ji wannan baina kausai in ma ya tabbata annabin ya gani to ba sahabi bane amma dai falala ce in ya tabbata din ina fata mun gane wannan wa mata ala islam kuma ya zama ƙarshen rayuwar shi ya tike ya mutu a musulmi ibn hajirin ya ƙara bayani a cikin littafin nukhbatul fikar cewa koda kuwa an samu ridda ta shiga tsakani ya yi ridda sai kuma ya tuba sai kuma ya mutu akan tubar ya ce ko da kuwa malamai suka ce ko da kuwa wannan riddan da wannan tubar sun faru ne bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ko da bayan ya ƙara musulunta bai sake ganin annabi ba ina mata mun gari da kuma mutane da aka tafaru da su zamanin sayyidina abubakar mun karanta a can baya musulmai ne suka samu kansa a cikin jarabta bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama suka ga ba za su yi cigaba da musulunci ba suka yi ridda aka yaƙe su mabiyo suka dawo musulunci to sun dawo da wannan kimar ta sahabbantaka ina fata mun gane wannan Allah ya samu dace wa hunaka ta'arifu ukhra malam yace akwai ta'arifai akwai definitions da dama daban-daban na wannan ainihin istilahi mai matukar muhimmanci a tarihin musulunci na sahabbantaka amma ba za a tsaya ana kallon su ba an dauko wanda yake yafi ainihin kima ne wajen wato kasancewar shi very scientific wasu sahabatu ya tuna, fi mulazamatihim biyu, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sahabbai suna da zarceceniya wasu sun tsara wasu wajen zamansu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wanda tun da ya musulunta bai sake rabuwa da manzan Allah ba tsawon musulunci shekara 23 nan da shi aka irin su Abubakar irin su Umar da makamantansu akwai wanda bai musulunta ba sai ƙarshen wata uku na musulunci a wanda ya zo ya musulunta wuni guda kawai ya gama za Allah ya koma garinsu kaga akwai bambanci A wanda ya shekara uku wani shekara biyar wani annabi ya mutu ya bashi a duniya wani ya mutu ga manzo Allah mutuwa to duk waɗannan duka su sabai ne ina fata mun gane wannan amma dai dole za a dinga kallon wannan zanceceniya wa fi fadlihim inda Allah tabaraka wa ta'ala sannan akwai zanceceniya wajen darajarsa a wurin Allah akwai abubuwan da za a kalla a gane suwa da sun fi suwa ne wanda suka musulunta lokaci kaza sun fi wanda suka musulunta lokaci kaza wanda suka je yaƙi kaza sun fi wanda ba su je ba waɗanda aka yi gwagwarmaya kaza da su sun fi wanda ba zai kawo mana ayoyi da za su bayyana waɗanda gani. kamar yadda ko da annabawa Allah bai sanya su zama sawasiya su zama daidai wa daida keke da keke ba tilka rusulu Allah ya ce mene faddalna ba'dahum ala ba'd sai bayyana abubuwan da suka jawo mufadala minhum man kallama Allah akwai wanda yayi magana da Allah kamar Musa alaihi salam wa rafa ba da mu darajatin akwai wanda Allah ya kara musu wata martaba irin Ibrahimul Khalil irin Annabi Sulaiman da Allah ya bashi ainihin mulki da sarauta irin Annabi Dawud da Allah ya bashi mulki shi ma da sarauta da annabta irin Yusuf da Allah ya bashi wata karama cewa ɗa ne jika ne kuma tatabakun na annabi duk wannan shine ma'anar warafa abadahu darajati haka wa atina isa da maryam al bayyina ka isa dan maryam kowa ne da abin da Allah ya bashi da bai wani ba to haka ma mutane suke Allah bai taɓa mutane iri ɗaya ba da Allah yake cewa laqad jitumuna furadan kama khalaqnakum kun zakke mana ɗaiɗaiwa kamar da muka da ce dai ɗaiɗaiwa Allah baya producing din mutane ta hanyar culture irin da yake za a yi yogurt ko za a yi kajin turawa daga jikin wata kwaɗe za a yi ta yin duka iri ɗaya ko ba ka Allah yake mutane ba su za ka kowa irin shi daban tsarin shi daban ko da an samu ne a wasu wurare za a samu saɓani a wasu wurare wajen baiwa da Allah ya mutane irin murya ma kamanni karfin jiki lafiya irin halitta tunani dadewa a duniya komai da Allah zai ba mutane daban-daban daban babu kuma wanda ya iri ɗaya da iri ɗaya ko da ko tagwaye ne da ake ce ma identical twins da Allah da Allah ya bada labari yake cewa menene alam alam musawi banana ko ya ne ma aya bala qadina ala an nusawiya banana mu ne muka kai muke da ikon mu daidaita thumbprint ɗin ku ya zama ba irin na kowa bane kowa na shi daban ne millabin adama har zuwa last mutum da za a hanta a duniya nan babu wani ke thumbprint irin na wani babu duplicate haza khalqul kenan ko fa'aruni ma za ka lakar da ni da biyu ma kaga kajin turawa da yake ba na Allah da ne, ka gai da su mata hausawa inda ita kamu da ciwo kafin gari yawai idan sun mutu shi ganin yi asara sai da kai ka nemo su Allah ya sani to haka Allah ya waɗannan sahabbai kowa da falalan shi wa adalatu sahabati amrun mutakarrarun inda ahli sunnati wal jama'a cewa sahabbai mutanen kirki ne wannan al'amari ne tabbatacce a gun musulmai ahli sunna wal jama'a wa sayati dhikru aqwali ahli al-ilmi min ahli sunnati wal jama'a fi adalati sahabati fi adalati ashabi ibn muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace za a zo a ambaci dalilai daga gun malaman musulunci dangane da cewa sahabbai mutanen kirki ne Al'adillatu ala adalati sahaba kai tsaye sai ci gaba da cewa dalilai game da cewa sahabbai mutanen kirki ne. qala ta'ala dama mu suna sunna wal jama'a ka'idan mu shine duk wata aqida da muka ce kaza shine addinin mu to hujjar mu daga qur'ani da sunna ce ingantacciya ba wai ra'ayin wasu kaddi ko wasu 'yan iskan duniya ko wasu zindikai ko wasu turawa ko wasu marasa tunani irin na mutanen kirki ba shi muke daukawa. sai mun ga aya za zamu gina aqida ba za mu nemi wani ra'ayi ne mu dauka sannan mu tafi nemo mishi aqida ba mu tafi nemo mishi hujja ba shi za ka sai ai talalube ba a samu ba to duk abin da aka kama kawai sai a ce ne hujja wa Allah mustaqamu ala tariqati sai a ce to gashi na tariqa ta sau dama ba a kirkiri hujja ba sai da aka kirkiri tariqa ina ba ta mun fahimci wannan da mu ba cewa muka yi sabbai mutanen kirki ne bari mu nemo hujja akan haka ba sai da Allah ya faɗa haka muka karanta sannan muka faɗi wannan magana da ka duk abin da aka kawo maka nan magana Allah ce hadisai ne ingantattu in ma za a kawo magana wani tana ƙara waɗannan armashi ne ba magana ce tashi mai zaman kanta ina fata mun gane wani. qala ta'ala Allah yake cewa laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba Allah subhanahu wa ta'ala da kai shi faɗa yace haƙiƙa Allah ya yarda da mu'minan nan waɗanda suka yi maka cappa a ƙarƙashin bishiyar nan Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsu da haka Allah ya suka musu da natsuwa kuma ya ba su buɗi na nan kusa wannan aya mun karanta ta a baya mun yi bayanai a kanta a taƙaice abin da ya faru annabi alaihi salatu wassalam ne fito da sahabbai suka taho za su je umara daga ƙasar madina tun daga Zulhu Laifa. suke talbiya sun riga sun saka ihramin su da komai sai da suka zo bai muka makka ce daga nan Zariya, kamar a ce huntuwa ne bai ma kai huntuwa ba kamar ka ce giwa shine inda hudaybiya take tsakaninta da makka kilomita 20 zuwa 30 da wani abu za su shiga makka mutanen makka suka aiko cewa idan kuka shigo garin nan za a zubda ji wallahi ba mai da ku shigo ba saboda mai kawai ba mu yarda ba ba za ku shigo ba ta'addanci kawai manzo Allah ɗari Salama ya ce to a tura wani wanda ake ganin yana da fuska a gun mutane ba za a iya mashi tsageranci ko cin mutunci ba ya je ya ji daga shugabannin kafaran nan me ya faru sai aka tura Usman sau sai na Usman kuma ya da minna akan kowa a Makka duk iskancin ka akwai wanda ya fi karfin iskanci a gaban ka da ya biya sadakin uwarka ko baban ka bai lafiya ya biya mun kudin magani a asibiti yan sanda sun kama ka ya ji har CID a Kaduna ya an so ka dan kan gazo kana iskancin ka kai dan wiwin ka gashi dole ka kada ka ba haka bane jama'a to sai na ah, sai na Usman ya biya wani kudin sadaki ya ce ciwa ne daga eh, hannun wasu yan iska wani bashi ya hana shi zama a gari ya ya ya fanshe shi haka duk kowa yana da wata minna a shi da ka sai aka ittifaki akan a tura shi makka ya je shi gari ya ji labari da ya je ya shiga gari ya ji wannan labari bai dawo ba har manzo Allah sallallahu alaihi tunanin cewa lalle lalle idan mutanen makka ba su yadda idan wani abu ya faru mana duk da ke kisa ta zo akan cewa an yi isha'a ne akan an kashe na usman sai dai wannan wurin bai inganta ba zama wannan bayanin cewa an kashe sayyidina usman bai inganta ba gaskiya saboda Allah al ainihin wato Muhammad ibn Sa'adin ya ruwaito shi wa min qablihi wannan mai littafin littafin ainihin wato a tarihi din nan shine wannan al-Imam al-Waqidi a cikin sira ya ruwaito shi da isnadi wanda yake mu'adhal haka malam ne Albani ya bayyana a cikin littafin Silsilatu Ahadith Da'ifa ala ayi halin manzan Allah ya nemi cewa su zo su mushi mubaya akan cewa za a shiga maka ko a mutu ko a yi rai ba wanda ya taho da makami ba aikin hajji suka umara suka tafi. kamar da haka suka amince suka bi layi suka dinga wannan mubaya wasu ma har zuwa suke suna maimaita wani zai bi layi ya je ya gaisa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara manzon Allah alƙawarin da ya akan cewa na maka mubaya akan ba gudu ba zan yi kaza zan yi kaza zan kaza sai kuma ya ƙara bin masu riwaya suka ce sai da manzon Allah hannun shi ya gaji sai ta kawai sai na Umar ne ke rike da hannun haka ta ƙasa yana rike da hannun ana mubaya saboda yau mutane su wajen dubu ɗari biyar amma wani yin baya wajen su uku wani ya yi so biyar ka ji abinda Allah ya ce fa'aliman ma fi ƙulube Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsu cewa da gaske suke sai wani ɗan iska kawai ce wai mutanen bangare wai ce wannan abin da suke wai ƙarya suke da ba ku duba zindigarci ba shi sa ibnu asakir yi gaskiya wanda duka ga yana suka sahabbai ko ya ce fa'alam annahu zindiq duk wanda ka je yana suka sahabbai irin su zaki dinnan ka san kawai zindiki ne kafuri ne muraran jama'a ba wani ɗarka ba saboda harin annabi yake harin Alƙur'ani yake in ba za ka wai soke wannan bayan Allah ya ce ya yi da su ji abin Allah ya ce fa'alima ma fi ƙudube, Allah ya san abin da ke cikin zukatansu fa saki na tare Allah ya sauka musu da natsuwa ba su ji tsoro ba ba su firgita ba hankalinsu bai tashi ba wa asabahum fatahan qariba kuma Allah ya ba su buɗi da nan kusa mala yace bayyana Allah tabaaraka ta'ala annahu qad radiya 'anil mu'minina alladhina bay'u an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ta tashada Allah ya bayyana cewa ya yarda da waɗannan mu'minai waɗanda suka zaɓi su bi wa manzon Allah caffa a ƙasan wannan bishiya id alima ma fi qulubihim min al-imani was-sidq yayin da Allah ya san abin da ke cikin zukatansu na imani da gaskiya fa anzala sakinata alaihim fi dhalikal waqt Allah ya saka musu da natsuwa a wannan lokaci fa hadhihi shahadatun minallahi ta tabaaraka wa ta'ala ala sidqi imani ulaikal qaw kaga wannan sheda ce daga wurin Allah akan gaskiyar imanin waɗannan mutane allazina bay'un annabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama ta ta shajara ridwan wanda suka manzan Allah mu baya a wannan karkashin bishiya da aka fi da suna bai atun ridwan kaga Allah da kanshi yace ya san abin da ke cikin zakatansu shi sa gara an ce wani sahabi ne to sai a dauka mutumin kirki yana cikin da Allah ya sa abin da ke cikin zuciyarsu ko takhrija ake na isnadi abin da ake so kai establishing an zo karshen gaba sai a ce wani ya tabbata sahabi ne eh ku shi shikenan mutumin kirki ne kawai amma duk wanda ke kasa da sahabi sai an bincika kirkin shi ko rashin kirkin shi shi ko sahabi kasancewa shi sahabi shine kirkir me yasa saboda Allah da kanshi ya yadda da shi da haka wani banzar bazara wanda bai ma iya tada baki ba yana ta surutu yana hauka yana display jahilci da zindikanci dan bai da sahabi sai me sun makana maza dan yanzu ka ce karya ne rana bata fito ba ji alamis to shikenan sai sai ya zama da gaske ne magana ka kane ma hukaci kawai da irin su wannan iraba zazzaki dinnan siyasin habib wani ɗan iska a ingila yana nan wani zindiki yasir habib yana nan yana kafirci irin wannan da zazzaki ɗin nan irin su wannan shaidanin sam hamza lawal duk yan iska ne jama'a ku fita mutun su zindikai ne ba ma koyewa komis kalan zarata wallahi yadda muka yadda fir'auna kafiri ne haka muka sa wannan kafirai ne wanda kuma duk shaka kafircin shi ma yana da matsala a musulunci shi ya kamata mutane su san wannan saboda ana cewa wai wai wai a haɗa kai yana ya haɗa kai da waɗannan yau shi wani wani da kwanan abincin shi farfesu ya ji kayan haɗi yana ƙanshi kai kuma ka zo da kwanan zawayi sai a cewa a haɗa a ci tare wai zai da wannan haɗin A wanda za ta saboda wai kawaici da imani da tausayi ya yarda ya taho da farfesun shi na sallah kai kuma ka zo da daren kashi sai a haɗa saboda abu na lafiya to kama haka ne ba Allah shi kyauta wa qad thabata annabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala la yadkhulu an-nara ahadun bai'a ta shajarati illa sahibal jamal al-ahmar yace kuma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya fitar hadisi ingantacce Imam Muslim ya fitar da asalin hadisin ba da wannan tafsilin ba manzo Allah yace la yadkhulun nar ahadun bai'a ta shajara babu wani wanda daga cikin mutane da suka yi mubaya a kasan bishiyar nan da zai shiga wuta illa sahibal jamal ahmad sai wani mai dan jan raƙumi za mu bayani kan shi duk mutanen da ishiya suke tsinewa suna wajen jama'a in ka cire in ka cire kamar muawiya ka cire kamar abu sufyan wanda su masa da fallas da banban da wannan amma da sa'ab bakar su umar usman da baya wajen manzo Allah ya dauki hannun shi na ya sa akan na daman ya gaisa da junan su yace hazihi yadu usman ma'ana shi yanzu manzo Allah ne ya wakilce shi ma abu mu baya kwarai kuwa saboda maza Allah ya amince da shi kuma karare ya ce mishi ma darra usmanu ma fa'ala ba’adar yau usmanu ma darra usmanu ma fa'ala ba’adar yau daga yau usman duk abin da ya ga dama yayi zai ta da shi ba kuma da haka bai yi abin da ya ga dama ɗin ba ya ci gaba da ƙoƙarin biyayya Allah da istighfari da tuba da karatun Alƙur'ani jama'a muna ana fata muna gane wannan shi kenan sai yake cewa to wannan mutumin gashi gashi mala yace wa kana hadha min munafiqina abin da ya faru shine jama'a mutumin da ake ishara anan wani mutum ne mai suna jaddu dan ya faɗi sunan shi anan gaba sunan shi jaddu dan qais in kun tana zan ku labarin shi dadewa a cikin karatun nan kawu ne kanin uwar Jabir dan Abdullahi Jabir dan Abdullahi shahararren sahabi wannan kanin uwarsa ne da shine shugaban kabilar ta Bani Salama lokacin da manzo Allah ya zo Madina wata rana sai ya kira su ya ce wane ne shugaban ku sai suka ce jaddu dan kais amma gaskiya ba ma san shi saboda ya da bakar rowa manzo Allah ya ce ku cire shi ku sanya wane sai ya sa musu shugaba shine ainihin wato kaisu dan jamuh wanda abun nan babban mutum ne daga cikin sahabbai mutanen garin Madina wanda ma duk auren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya a garin Madina wannan mutumin shi ke daukar dawainiyar walima jama'a shi mutumin kirki ne mai kyauta ba a so a ga shugaba a ce kuma marowaci liman ko sarki ko ciyaman ko jagoran wata tafiya a ce kuma an zo da aka sai sai kan shabu ya fita batun mutane ko a gan yana yana wadaka mutane kuma suna cikin kunci tare da shugabanni suke tuna yanzu kawai a mai kirange kawai shine shine kaidar shi ina fatan mun gano kan ku ɓata lokaci kuma shi kirange kan ku jira sai sai ta kai shekara to wannan mutumin ba mutumin kirki bane jama'a munafiki ne da shaida annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru a wajen ana cikin wannan mubaya sai ya koma ya buya a bayan rakumin shi da aka ce kai ba za ka yi cewa ah, ni ba zan ki alƙawarin abin da ba zan yi ba gaskiya fi sabbin da ba zan shi kadai ne mai bayan ba da haka kuma ya zo lokacin azab yake cewa manzo Allah ni dai ka bani izini na koma gida ومنهم الذين يقولون إئذن لي ولا تفتني شيني أكسك دورنا آية أكيشي كما يندي إمام الطبري يرويتو na fatan fahimci wannan haka nan a in ba na manta ba an sake saukar da wani wata magana a kan shi oke ne dai wata magana da muka yi na an cire shi daga shugabancin banu salama kamar yadda al-imam ya rawaito a cikin littafin al'adar mafura al da isnadi ingantacce jaddu dan kai munafiki bayanan munafiki amma ya taho cikin wannan tawaga da aka zo sai ya ki mu baya da ka shi kadai ne istisna'in da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a cikin mutanen hudaybiya waɗanda ainihin wato suke gaba ɗayansu mutanen kirki wa kana hadha min almunafiqina wannan ya cikin munafikai alladhina kharaju ma'a annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suka fito tare da manzo Allah wasmuhu sunan shi aljadd ibn qais wa kana adadul ladina bay'u an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ta tashajarati alfan wa 600 wa qila arfan aw arba'mi'a wa qila alfan wa khamsumi'a yace adadin wanda suka wa manzon Allah mubaya a wannan bishiya mutum 1400 ko kuma mutum 1500 ka kwatanta yanzu a ce za ka gaisa da mutum 1500 jama'a ko da iya kasu kenan musafa so 1500 ba karama yake bace kasan yanzu iya masallaci na kace gaisa da sai sai abun ya shi ka to kuma a lokacin wani in ya gaisa sai ya je yayo kwana ya kare wani ya gaisa sai ya rike hannun ya dade ana jiran shi akan layi ya faɗi maganganu ya ce ya ainihin manzo Allah sai salama ya faɗi bayanai cewa mu maka baya akan mutuwa akan soyayya akan kauna akan ba za mu saba maka baya manzo Allah mu ne masu kauna addinin ka kaza kaza sai wajen minti biyar wani na wannan bayani dole hannun mutumin ya gaji wuni aka yi ana wannan mu baya jama'a sai da dare ba kamata shi sa wata ranar Umar kawai sai aka je aka sare bishiyar gaba daya so ta zama wani landmark mutane suna zuwa suna kallanta suna tuna abubuwan ko ba ta da wata falla ta musamman kada a wai gari ya zama zari'a ga shirka sai na wani sa aka sare ta of course da ta kai yanzu da an samu matsala zama dan akwai wani shedanin malami a Kano da zai na wani bayanai shi da kanshi yake cewa Allah ya taimaki wato yace daga cikin mu'jiza Annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya danka kabarin manzo Allah a hannun wahabiya a hannun wahabiyawa ya ce da a hannunsu take su yan ɗarika da an ga shirka da an ga ɓanna da bida a kabarin da kan shi yake faɗa ya ce saboda manzo Allah ya adda ya ce Allah kar ka sanya na ya zama wurin bauta bayana ya ce to saboda Allah ya tabbatar ya anshi wannan adda sai dan danka kabarin a hannun wahabiyawa wahabiyawa kuma ba sa shirka kaga yanzu wannan balla ce garin mu wahabiyawa ya zai shigo ya zai shi ya riga ya tsita da bid'a wanda da yake san kilif da ina da shi akan wayata kilif ɗin da ya wannan magana na an taba kawo samun shi akan wayata wa qala ta'ala Allah yake cewa ko na'am sai ce shahida lahum shahida Allahu lahum bil imani Allah ya musu shaidar imani wa asbata anna qulubahum tuwafiqu zahirahum Allah ya shaida cewa zukatansu sun yi daidai abinda ke zuciyarsu daidai yake da abinda ke wajensu wa annahu laysa fihim munafiqun kuma cewa ba munafiki a cikin su illa rajulan wahida in banda wannan mutum kwaya daya akhbara anhu an sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya bada labari wa kana ma'ahu ya kasance tare da shi wannan munafikin walakin lam yubai'in nabiy sallallahu alaihi wasallam dan haka kuma shi bai baya ba kaga bai shiga cikin aya ba dan aya ta ce radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka shi kuma baya da cikin alladina bayu qala Tala Allah yace umma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasu samawati wal ard la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatal wa kullan wa'ada Allahu husna wallahu ma ta'maluna khabir Allah yace wa malakum alla tunfiqu fi sabilillah ya ku jama'a yo me zai hana ku dinga cire dukiyar ku da ma Allah walillahi miras samatil ard alhalin Allah shine zai mai duk wani arziki na sama da ƙasa saboda shine alhayyul ladhi la yamut domin gado yana zuwa kan wanda aka bari a baya to Allah shine kowa zai mutu ya bar shi shine kullu shay'in halikun illa wajh da ka dama duke shi ce kuma zai gaje ga ta koma gare shi gaba daya abin da kuka bari to dan me kai da kake rayuwa ba za ka kari kai ka muruwar dukiyar da dama za ka mutu gaba ta ba sai Allah ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fati wa qat waɗanda suka yi jihadi suka ce da dukiyarsu kafin fatu makka kuma suka yi jihadi kafin fatu makka ba sa yin daidai ba sa yin daidai ba a wadannan bangaren ba ma'ana ba sa yin daidai da wanda ba haka ba ula'ika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd sune ɗayan bangaren kenan waɗancan sun fi girman daraja fiye da waɗanda suka ciyar bayan fatu da bayan ainihin an yaƙi kafin fatu wa ƙatalu kuma su ma suka shiga cikin yaƙi aka yi jihadi da su yanzu bayan sun musulunta wa kullan amma duka ɓangarorin guda biyu alladina anfaqu min qablu wa ƙatalu walladina anfaqu min ba'du wa ƙatalu dukan su Allah ya ce wa kullan wa adallahu husna gabaki ɗayan su Allah ya musu alƙawarin aljanna shine ma'anar husna jama'a shine ma'anar husna kawai haka malaman gaskiya suka fara Allah ya musu alƙawarin aljanna wallahu ma ta'amaluna khabir kuma Allah ya san duk abin da kuke aikata to kaji Allah ya ce ya ba su aljanna gaba ɗayan su da na farkon su da na bayan su kai kai da kake tawo kanka sai ka je ka tawo kanka ranar alkiyama ka bari a je alkiyama ka gani kai da su waye san matsala ka ci gaba da wannan zindikacin da kake a je alkiyama a gani Allah shi kyauta ai wa adallahu alladhina anfaqu wa qatalu min qabl al-fath husna Allah yayi alƙawarin aljanna ga waɗanda suka yi imani suka suka yi fatuhu suka ainihin wato yaki kafin kafin fatu wa wa'ada alladhina anfaqu wa qatalu min ba'd al-fath al-husna hakanan waɗanda su ma suka yaki din bayan fatuhu din Allah ya musu alƙawarin su ma husna din wa misdaqu hadha me ke tabbatar maka da wannan shine faɗin Allah da ya ce lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un innal ladina sabaqat lahum min al-husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisa wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhum al-faza'u akbar wa talaqahum al-mala'ikatu hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun wannan ayoyi da kusa daga faɗin Allah da yake cewa Inna kuma ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha wariduna ko law kana haula'i alihatan ma waratu Allah yace ku kafirai da ku da abubuwan da kuke bauta ma hasabu jahannama duka za ku zama makamashin wuta antum laha wariduna gaba ɗayan ku can za a zuba ku a ciki Allah ya tsare mu daga wuta sai Allah ya ci gaba da cewa law kana Ali alihatan wallahi waɗannan gumakan da alloli ne ma wara duha da ba su shiga wuta ba a kullum ha khalidun da allolin da masu bauta allolin gaba ɗaya za su tabbata a gidan wuta roto daga sahabi ibnu abbas yana cewa waɗannan ayoyin sa daga cikin ayoyin da ya ga mutane ba sa mai tambaya akai yace ina mamaki mutane sun san fasarar ne ko ko ba su ma damu da karatun da ke ciki ne? sai aka ce alaga ta malam to mai mana bayani sai ce ai lokacin da Allah ya sukar da waɗannan ayoyi da yake cewa innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun sai mutanen makka hankalin su ya tashi cewa to yanzu bayan ma mu kafirai da Muhammad ya ce mu kafirai ne har allolin ma ya ce ɗan wuta ne to su me suka mai suka je suna cikin damuwa sai aka samu wani mai wayo a cikin su sai ce ni ko da ina wajen na kura Muhammadu yau ce Allah ko ce ya daga kura shi ce ai abin da zan ce mishi to ka ce annabi Isa an bauta mishi ka ce Uzair an bauta mishi kuma ka ce su bi mutanen kirki yanzu kuma ka ce duk wanda aka bauta mishi da wanda ya bauta duka ya wuta ne to kashi haka ka nufin da Uzair ma da Isa ma duka ya wuta ne sai aka fara tafi ana cewa eh, ya kawo hujja <laughs> ya kawo hujja a je a kura Muhammadu da ita to shi ne sai Allah saka da cigaba wannan aya cewa lahum fiha zafirun su ‘yan wutan za a ji su suna kukan jaki a ciki wa hum fiha la yasma'u kuma ba sa jin komai a ciki kowa baya jin kukan kowa shi ne kuma su da yake cewa bayan an gama fitar da ‘yan wuta waɗanda aka musu ruman a gidan wuta Allah ka tsare mu in ya rage saura masu tabbata a gidan wuta sai a sa su a cikin akwati akwati cikin wani cikin wani yadda za a sa mutum kamar akwatinin kibiyar da ka duk kan zai ba wanda yake jin shi bai san ma'ana wani azaba ba in bayan shi shine ma'ana cewa lahum fiha zafirun wa hum fiha wal wa hum fiha la yasma'un ba sa jin komai a cikin gidan wuta kan tafsirin al-Imam Tabari sai Allah ya ba su amsa yake cewa innal ladina sabaqat lahum bil husna kaga dai waɗancan da aka riga aka ce ‘yan aljanna ne irinsu isa irinsu uzairu irinsu aini waɗannan sabon ula'ika su waɗannan anha ai anin nare mu azuna sun yi sa daga wuta ko ne bauta musu ba su wuta ba ina fata mun gane wannan sai ce, la yasma'una hasisa, ba sa jin ma warin wuta karsashin ma warin ta ba sa ji wa hum fi mashtahat anfusum khalidun suna nan a gidan tabbata suna cikin abin da ransu ke so na abinci da kolewa da jin daɗin rayuwa Allah ka sama a ciki la ya hazunuhumul faz'ul akbar wannan babban tashin hankali na lahira wanda ba taba ganin tashin hankali irin sa ba shine faz'ul akbar tashin hankalin lahira tsayuwa da fushin da Allah zai yi da zunubai su lullube mutane da zafin rana kusa da kan mutane da mala'iku na kewaye da aljanu aljanu na kewaye da mutane da gudun fanfalaki da bahaushe ke cewa da haihuwar da za a yafi yaro lokacin haihuwar shi bai yi ba ya yi gemu gashi nan tashin alkiyama ko yau mata rauna ta zaru kullu murda'atin amma arda'at wa da kullu zati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara kuma hum bi sukara walakin azaballahi shadid Allah ubangiji ya tsare mu daga wannan bala'in jama'a Allah ka sai Allah ka mana da sauki to wannan shine al-fazul akbar ba ruwan sauki ba zai sa su cikin bakin ciki ba suna gebe ana wannan bala'i wata talaqahumul mala'ikatu Allah ta samu a cikin dashin su ya Allah mala'iku za su dinga tarbar su ana zuwa ana tarbar sai ake tarbar manyan baki idan sun iso wuri hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun ana ce musu wannan shine ran da aka muku alƙawari shine Allah ta wuce yau yawma tuwi samaa ka tsayi sitira da kutubi kama ba za ana awwal khalqin nu'iduhu wa'adan alaina inna kunna fa'il hazuwa dai karshen ainihin ayoyin a cikin suratul anbiya to kaga sai Allah kuma sake saukar da ayoyi daban da yake cewa walam ma duriba ibn maryama masalan idza qaumuka minhu yasuddun wa qalu a alihatuna khairun am hu ma darabuhu laka illa dalala bal hum qaumun khasib in huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il walau nasha'u laja'alna minhum mala'ikatan fil ardi yakhlufu har zuwa da ƙarshen ayat su zukhruf ne go, Allah ya ce duk sanda aka ambaci annabi isa sai kaga mutanen ka sun samu abin faɗi su ne kafiran maka suna cewa to da allolinmu salata da uzza da isa mai bambanci a na duk an bauta musu ai Allah ya ce ba sa faɗa maka wannan sai dan neman jidali sun san ba gaskiya bane akwai mutumin da yake musu ya san ƙarya yake ya san an san ƙarya yake to shine irin wannan shi ya san ƙarya yake kuma ya san an san ƙarya ne وقالوا آلتنا خير ما ضربوا لك إلى ذلك بل هم قوم خصم mutane ne أستعية masu jayayya Allah ya ce shi annabi Isa ba kowa bane sai bawa wanda أنك in mushi من mun إما shi annabi tun yana karami mun sa yayi magana da wa'azi tun yana karami mun kawo shi duniya ba tare da uba ba mun dauka kashi mun kirari iri daban-daban shine an amna alaihi wa ja'alnahu masalan isra'il muka san shi zama abun kwatanci ga banu isra'ila cewa falla Allah ba tsaya a kansu annabta Allah ba tsaya a cikin su ba suka ki imani a takaice wannan shine takaitaccen bayani game da tafsirin wannan ayoyi ba tafsiri muke yi ba wannan sai manyan malamai a cikin azumi sai riga sun gama tabbalarsa a cikin tafsiri makon da ya shuri Allah ya saka musu alheri mu muna karatun tarihi ne ina fata zama mun gani mai neman karin bayani ya kuma da tafan tafsiri na al-Imam Ibn Kathir da littafin tafsiri na al-Imam Al-Qurtubi shine ainihin wato ah, abin nan ah, al-Jami' al Ahkam al-Qur'an da kuma tashin al-imam tabari shine tafsir qur'an al-azim na al-imam tabari waɗannan guda uku kullum muna mutane ishara akan cewa suna daga cikin tafsirai mafiya nagarta da mu ahlus sunna mu salafiya mu wahabiya, mu yan izala muka yadda da su tafsirai da suke nagarta a ainihin nakalin su da aqidar su da bayanan da malaman suke Allah saka musu alkhairi a takeice sai yace kaga wannan ayatin ta tabbatar da can da Allah ya ce ya ba su husna to me husna Kaji ji husna shine aljanna Allah ya riga wasu aljanna kuma haka ya tabbata aikace manzo Allah ya ta faɗa musu wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne yayi jumla ya faɗa irin wannan mutanen badar mutanen hudaybiya mutanen kaza duk gashi sai ke cewa fadi aidan shahadatun Saniya, min Allah tabaaraka wa ta'ala li ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama sawa'un minhum man amana wa anfaqa min qabl al amman amana wa anfaqa min ba'd daidai wa daida wannan shahada ce da ke tabbatar da cewa su daukacin sahabbai mutanen kirki ne Allah ya kara musu yadda da wanda ya bayar da dukiyarsa ya yi jihadi kafin fato maka, da wanda kuma sai bayan fato maka ya musulunta ya nashi jihadi wa qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ya faɗa inda zikiri masarifin ganima yayin da Allah yake bada ainihin bayani game da yadda ake raba ganima yace lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun Allahu akbar jama'a tana can farko mun yi wani karatu game da wannan aya inda muke bayyana cewa babu shakka sahabbai mutane da ba taba ganin al'umma irin su ba abin da ya faru shine lokacin da mutanen makka suka tashi suka yi kaura suka zo madina kowa a sace yake fitowa wani mutumin da ya saci jiki ya fito ina yadda zai ya fito da wani abu nashi na dukiya ana neman rayuwarsa don haka kuya zai yabi dare ya sula ne wani ya isa garin ne bai da komai sai rigar jikinsa wani rigar jikinsa ma bata isa sukara ba haka suka isa cikin talauci da kunci da kaji Allah ya ce musu alfukara il muhajirin talakawa muhajirai yan kaura da suka iso garin Madina suka samu su kuma waɗannan mutanen mu garin Madina yan kasuwa ne manoma ne attajirai ne a cikin gidansu da amincinsu da imaninsu kuma sun riga sun shiga musuluncin kafin a zo kowane gari zuwa yake a ce ku musulunta amma yan madina ba ke suka ce mu za mu musulunta mu kai garin mu kafin ka zo kuma kafin annabi ko sun yada musulunci mutanen alheri ke sai manzo Allah ya ce musu da za a raba mutane kungiya kungiya jam'iyya jam'iyya da sai shiga jam'iyyar su ita ce jam'iyya da annabi zai shiga da za a raba mutane ba jam'iyya jam'iyya ina fata mun gane wannan da suka shiga addinin wanda zai tabawwa uddara wal iman za mu karanta ta nan gaba da waɗannan suka zo aka ba sai sahabi aka ce wani ɗan madina wani ɗan makka ya zama ɗan uwanka sai je ya raba gida ya ba shi rabi ya raba kurfar kasuwa ya ba shi rabi ya raba gona ya ba shi rabi ya mai faretin matan shi ya zaɓi wanda yake so sakan mai ita ya aura mai ita bayan ta gama ida a gama da muke nan dama ne ne iwa'i suka tarbi mutanen maka suka dinga raba komai nasu suna ba su da aka je aka samu wannan dukiya bayan an yi ijila'i an fitar da banu nadir waɗannan yahudawa daga ƙasar madina aka samu dukiya da filaye da gonaki da dabbobi da bayi mata da yara sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ce waɗannan sahabbai me kuke gani mutanen madina ya kira su gefe me kuke gani a raba wannan ganima tsakaninku da mutanen makka kowa a bashi ganimarsa sai su fice daga gidajenku kowa ya je gina gidan shi su mai da gonakinku kowa ya yi duka noma gonarsa su zama suna da wato yanzu suna da financial independence kenan ya kuke gani ko kuwa a baku a ba su su kadai ya kuke gani da yanayin mashawarar sai suka ce a mu abin da muke so a yi su gaba da zama a gidajenmu kuma wannan ganiman mun kyale musu duka ba masu ba su an shi ganima ba kuma ba za su bar sahabbai ɗan makka su tura gidajensu manzan Allah ya ji daɗi shi ne musu adda ya ce Allahumma rahamil ansar wa abna al ansari wa abna a abna il ansari ce Allah ka ji kan ansarawa Allah ka ji kan ƴaƴansu Allah ka ji kan ƴaƴan shi mutanen garin madina suna da alfarma suna da alheri kuma har yanzu haka suke har yanzu ka je madina zaka tada mutanen garin madina mutane ne daban ba irin mutanen makka ba ba ga yan makka yansa da irin wannan hayaniyar ta kafaran farko amma yan madina za ka gan su natsatsun mutane masu kirki masu amana masu taimako masu agaji har yanzu haka suke saboda baƙaya ne na jinin mutanen kirki tun farko jama'a ina ba ta mun gane wannan shine sai Allah ya sakar da aya ya yabe su da Allah yake cewa lil il muhajirina abai wa talakawa muhajirai alladhina ukhriju min diyarihim waɗanda aka fishe su daga gidajensu wa amwarihim aka fitar da su daga cikin dukiyarsu yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suka fito suna neman falala Allah da yaddarsa wa yansuruna Allah wa rasulahu suna taimakon Allah da mangansa ula'ika humus sadiquna to kaji su ma shaida Allah ya ce mutanen makka da suka zo madina masu gaskiya ne ‘yan ƙauran dukansu sai kawai wani zindiki ya ce banda wani kuma saboda magana banza babu hujja kuma wai sai a ce mu yadda a gona da shi a ce musulmi ne jama'a ba zai yi ba wa qauluhu faɗin Allah da yake cewa yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana kalamun an a'malil qulubi athbatahu Allah tabaaraka wa ta'ala lahu cewa da Allah ya suna neman falala Allah da yadda Allah bayani ne akan aikin zuciya da zuciya ake neman falala da ita ake neman yarda Allah da mu imaninka da ikhlasinka da niyyarka ta kwarai da rankufawarka ga Allah su zasu baka yarda a wajen Allah kawo kuma wannan aikin zuciya ne Allah ya ce ya yarda da zuciyarsa tana da gaskiya ina fata mun gane wannan wa qala Allah ya ce wallazina tawawwa'u ad-dara wal imana min qablihim hakanan kuma da waɗanda suka mallaki gidan madina wal imana sai ya fasara kuma suka mallaki imani domin an yi dilarsun iktiran abinda take nunawa kenan kamar yadda suka mallaki madina an san garinsu ne sun gaje ta kabiran an kabirin haka kuma suka mallaki wannan imanin ya zama nasu wasu malamai sun fasara ba haka ba sun ce abinda ake nufi akwai fi'ili da aka share ne wato wanda zai ma maf'ul bihi na biyu nasba wanda zai tabawa uddara wa sakanul eh, eh, eh, wanda zai tabawa uddara wa atqanul imana ko wa yaqanul imana ko wani abu makamancin haka ko wa asbatul imana kamar yadda Allah yake cewa misali a a fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum to ana kaddara fa ajmi'u amrakum wad'u shuraka'akum ku tattara duk shirinku kuma ku kira abokan yau domin a tabawwa'a shine zama a waje to imani ko ba abu ne da ake ganin za a zauna a cikin shi amma za a yi amfani da shi a matsayin idiomatic expression figurative a ce wato sun mallaki madina kuma sun mallaki imani wannan shine fasara mafi inganci mun gane wannan jama'a to yadda suka mallaki wannan wuraren min qablihim ma'ana sun zauna madina kafin waɗancan yuhibbuna man hajara ilaihim suna son duk wanda ya kaura ya dawo gare su wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ba sa jin wani kaikayi a zuciyarsu game da abinda Allah ya ba su ba su da bukata sun ba waɗancan wa suna ala anfusihim kuma suna fifita wani akan kansu ba a taba ganin wanda ya yi wannan abin ba cikinsu ka kalla da kyau ka gani don wani kawai yanzu ya musulunta daga akwa ibom ya zo zaria ko kaduna ko sokoto ko birnin kebbi cikin musulmai sai a ce wani musulmai kawai ya dauke shi ya raba duke shi ya ba shi rabi ya raba gonar shi ya ba shi rabi rabbar kasuwa yana da mata biyu ya ce to ga ɗaya nan ya saka mai ta ya aura wani musulmi zai iyaka yanzu duk salafiyancin kana gaba ka iyaka wani ma wata ke sa ya koma kafuri ma ya ce musulmi ba sa taimako musulmai ne kuma saboda sahabbai annabi ya gaskiya da yake cewa da ɗayan ku zai ciyar da zinariya girman dutsen uhud ba zai kai darajar rabin tiyar dabiro da sahabi ya ciyar ba ba zai iya ba saboda sahabin ya yi ne a lokacin da ake da matsarin bukata lokacin da imanin ruko da shi ya fi sauki akan ya fi tsanani akan ruko da jan karfe wanda aka daga aka sa aka mai ziga zigi ya kusa narkewa amma ka suka rike wannan mara, ina fata mun gane wannan Allah ya kara musu yarda walau kana bihim khasasa koda suna da tsananin bukatar wannan abu wa man yuqa shuha nafsihi wanda duk Allah ya tsare shi daga rowar da take damun zuciyarsa fa ulaika humul muflihuna wannan ya tsira wanda Allah ya hana shi siffar rowa rowa bakin hali ne wanda yake zama mugun siffa ga muminai mutum yana mumini kuma yana rowa sai ya zama yau kanshi asarar lada da yawa saboda rowa wanda da Allah ya tsare shi daga wannan rowa babu shakka wannan ya tsira Allah ka tsare da mu daga bakar rowa wa qala jalla wa ala Allah yake cewa kuntum an ummati muhammadin sallallahu alaihi kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ku ne mafi alherin duk wata al'umma wacce aka taba fitar da ita ga mutane ba a taba wani generation da ya kai na sahabbai alheri ba wannan da shahada hakka faran duniya in banda wannan tsiranin shedanin yan shi'a rafida da ire-iren su babu wanda yake musu akan wannan har turawa da suka yi rubuce-rubuce akan tarihin musulunci sun tabbatar da ba a taba ganin wani model na al'umma irin waɗannan mutane suka rayu tare da annabi sahabbai ba ba taba gani ba jama'a da ya zama kawai ba su da shugul shagil in banda alheri kyautayi neman lahira neman falala da zaran manzo Allah ya faɗo ta falla yanzu nan za su yi aiki da ita Allah ya sakar da aya lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbuna wani sabi na zuwa gida ya ce kai ni ba ina da wata gona na kusan tafiye da komai ina son samu wannan falala ina wace yake ta da ita Allah ya ce ba za ka samu alherin ba za ka samu albirru ba imani na gaskiya ba sai ka ciyar daga abin da ka fi so sai je lalba me ya fi so wata gona ce wata ke da tsirran da binai da inabi wanda yake din rayuwar shi akan ta yake yi Ya ce ya yi kyauta da ita sadaka ya ba Allah ba a kwana bai wannan yake sahabi Abdullahi da Umar ya ji labarin manzo Allah ya ce duk wanda yake da wata wasiya da yake so ya yi kafin ya mutu kai sake kwana ba tare da ita ba Ya ce a ranar ba a kwana ba sai da ya rubuta tashi wasiyar shi har ya mutu ya tare da ita ma'ana su sha yanzu ne magani yanzu haka suke aiki da sunna ba sa jinkiri ba sa tawili ba sa cewa to ai yanzu zamani ya canza wannan ba zai yi ba sai an duba kaza babu ruwan su kodai annabi ya ce kawai qalu sami'na wa ta'ala manzo Allah yana sallah sai ya cire takalmi ko su ma suka cire me yasa suka cire suka ce muka ka cire ya tsaya a waje suka ga yana kuka ko suka kama kuka su ma me yasa suka ce muka kana kuka ne duk abin da suka annabi ya yi kawai suke ba irin wani yanzu za ga ana ɗan sun ma'amanu sun makabaru sun ma'amanu sun makabaru iman yana wa'azi mutane sa ce wallahi ba mana sun cika tsanantawa ya ce wa zuri sun yanke wanduna mu wannan wanduna yanzu sai a ce kai ɗan boko haram ne yanzu ka ɗan duwaka ana ɗan dai sauƙa kawo ba sallama na ɗaya amma liman ya matsa liman ya ce sai an bage mu liman ya ce sai an yi kaza sai a ta zargin shi hadisai kuma yake ja Allah ya tsiratar da mu Allah ya ce waɗannan mutane sun fi kowa alheri da ta'amuru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi kuna umarni da kyawawan ayyuka kuna hani da gabarin mummuna kuma kun yi imani da Allah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahu da ahlul kitabi sun yi imani da sun samu alheri minhumul mu'minuna a cikin su akwai mu'minai wa aktharuhumul fasiquna mafi yawan su mutanen banza ne wa yastahilu abadan yace sam never har abada ba zai yiwu ba is impossible a ce an takuna hadhihi al-ummatu allati akhbara Allah tabaaraka wa ta'ala annaha khayr um khayr ummatin ukhrijat lin-nas yastahilu an takuna kama taqulu ba'du tawaif yace sam ba zai yiwu ba waɗannan da Allah yace ku ne mafi alherin wata al'umma kuma su kasance kamar yadda wasu ke cewa innal muhadirina wal ansara kullahum irtaddu illa salasa a ce waɗanda Allah ya kira su da suna mafiya alheri kuma wai duka sun yi ridda sun bar musulunci wai sai ƴan wasu ƴan kaɗan wanda kuma yawan su ya fi mutum dubu ɗari biyu yawan sahabbai ba wanda ya san adadin su sai Allah amma ana kiyasta adadin su da fiye da mutum dubu ɗari da ashirin zuwa ɗari biyu a ce waɗannan wai dukansu wai gaba ɗaya sun ɓata ayyukansu wai sai mutane ƙwaya uku gyal Allah ba zai kira su mutane al'umma ba da haka wa yake da gaskiya kenan Allah da ya ce mafi alheri ne su ko waɗannan mutanen banza Allah ne ke da gaskiya Allah na duna, yuriduna duna jami'an wala min minhum illa salasa la yaqulu lahu fihim innahum khairu ummatin ukhrijat din nas wanda suka yi ridda babu wanda ya saura a cikin sai mutum uku ba shi yiwa Allah ya ce musu su ne mutanen da suka fi kowa alheri wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi salama, manzon Allah ya ce, la tasubbu ashabi kar ku zagi sabbaina fa wallazi nafsi bi yadi fa wallazi nafsi bi yadi na rantse da Allah da raina ke hannunsa law anna ahadakum anfaqa mithla uhdin dhahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifa na rantse da Allah da wani a cikin ku zai yi sadaka da girman nauyin dutsen uhud da zinariya na rantse da Allah ba zai samu ladan da sahabi zai samu ba in yi sadaka da mudu ɗaya na dabino ko rabin mudu ɗaya dabinan naira arba'in kenan misali a yanzu ko talatin sai kuma ka ce da zinariya girman dutsen uhud kadara a ce ko da girman bulo da inci tara na zinariya nawa za a auna shi da dawa kilo nawa zai bayar kuna sai an je an bincika kuma nawa ne kilo ɗaya a kuɗi to ka ɗauka ko da dutsen kufai na ɗin nan wanda ko bai faɗe bisa goma dutsen uhudu ba wanda duk ya je maka ya aikin haji ya ga dutsen uhudu yawan shi inda yake kare duka iya ganin ka to a ce duka wannan zinare ne naka ne ka ɗauka ka ba musulunci ladan da za samu bai kai ladan da sahabi da samu ba idan ya sadaka da mudin dabiru ko rabin mudin da ka ga sahabai kai da ka musu ba fi da ka musu tunda sun riga sun yi nasu sun gama kai kuma yanzu ba maka aikin alherin ba gaba daya wanda ake sa in kayi ma ba za ka musu ma ka yi ba ka yi aikin banza ma kake yi kafirci kake kaga kenan wato nisan ira wanda ake cewa wutsiyar raƙumi ta yi nesa da ƙasa kai ba ma wutsiyar raƙumi ba tauraruwa turayya ta yi nesa da ƙasa tauraruwa da ke sararin samaniya ta yi nesa da ƙasa jama'a Allah ya tsare sai yake cewa wa qala rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda Allah yake cewa yud'a nuhun yawmal qiyama za a kira annabi nuhu ranar tashin alkiyama fa yaqulu sai ya ce labbaika wa sa'adaika ya rab na amsa kiranka ya Allah fa yaqulu Allahu lahu sai Allah ya ce masa hal ballagta ka isa da sako na fa yaqulu na yace kware ku ya Allah fa yuqalu li ummati nuh sai a ce mutanen zamanin annabi nuhu hal ballagakum ya isar muku da sako fa yaqulu sai su ce ma atana min nadhir sai wallahi ƙarya yake ya Allah zai mana wa'azi ba mu taba gani wani mai sako ba fa ya yaqulu Allahu li nuhi sai Allah ya ce wa annabi nuhu man yashhadu laka annaka ballagta ina shaidarka albayyinatu alal mudda'i wal bayyinu ala man ankara fa yaqulu Muhammadun wa ummatu sai ya ce annabi Muhammadu da al'ummarsa su za su mai shaida fa yashhaduna li nuhi sai al'ummar manzan Allah su yi ma annabi nuhu alaihi salatu wasalam shaida Allah ka samu a cikin dace wannan shaida Allah ya ce ku za ku shaida su ce kwarai kuwa me yasa su ce saboda manzon mu ya ba mu labari inna arsalna nuha ila qaumi an anzir qaumaka min qabli an yati azabun alim kaza kaza kaza su karanta wannan ainihin suratul nur to koda wani zai shiga cikin wannan shaida sabai su su shiga min babi aula domin su ne farkon al'umma su suka fara shaida wannan waye balasana kai da baka yi ta da baki ba jama'a kana ina baka iya fassara ba baka san baki ba kana display jahilci wato zaki yare da mutane wallahi ya samu platform na irin zindi kace da ga dama in kana jin sai ka ji kamar ka da hawan jini bai san fasarar ɗaiɗawan kalmomi ba bai san fassara su ba bai san tarihin musulunci ba bai san abin da yake faɗa ba amma kuma yin mujaddadi ne garin Allah sama suke cewa mujaddadi da shi kanshi kuskure ne mujaddadi Allah shi kyauta sai yake cewa fa yashhadu lillahi alayhi salatu wassalam قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك عند قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا shine faɗan Allah da yake cewa mun sanya ku al'umma ta tsaka-tsaki don ku zama shahidai akan mutane shi goma zo muku shaida domin bayan mun ba da wannan shaida mu al'umma Allah ka samu a ciki sai Allah ya ce mana to ku kuma wa zai shaide ku sai manzo Allah ya ce ni kuma zan shirye su cewa na isa musu da wannan sakon sai Allah ya karbi shaidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan al'ummarsa da shaidan al'ummar manzon Allah akan sauran al'ummomi wannan mafalla ce ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan su shine faɗin Allah da yake cewa fa kaifa idza ina bika fa kaifa eh nisa'i bi shahidin bika ala haula'i shahida ko inda aka tara manzo Allah ya kuka ina ganin sai mu kwana anan insha Allah kan gaba ne mun mun sai mu tashi akai da ke cewa kazalika min al-umuri allati tadullu ala adalati ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam sai mu tashi a wannan gaban Allah ya kai mu mako mai zuwa muna faɗa wannan muke cewa allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh